Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau sha ɗaya ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da da ashirin uku za mu yi magana ne akan muhimmancin shuka itatuwa ga lafiyar ɗan adam. Haka yake masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna inda wakiliyarmu ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan muhimmancin shuka itatuwa da muhalli da rayuwar al'umma. Za mu tattauna ne akan muhimmancin shuka itatuwa. Mai sauraro ko ka san muhimmancin shuka itatuwa game da lafiyar mu da kuma mu cikin ajin namu yau muna tare ne da malam nuruddin bello wato wanda yake darakta ne na african climate reporters wato kungiyar marubuta mawallafa al'amuran da suka shafi yanayi wanda suke duba wato yanayi da kuma neman hanyoyin da za a inganta shi sai kuma abdulhadi abdullahi wanda yake coordinator ne shi wannan kungiyar nasu na african climate reporters barkan ku da zuwa to muhimmancin itatuwa dai ga lafiyar mu abu ne wanda ina ganin ya kamata a duba don mu san yaya dan adam yake amfana daga itatuwan da suke kusa da shi idan kuma babu a kusa da shi me yake rasawa malam nuruddin a matsayin na darakta na san kun bincike a matsayin kuma na inda suke malaman kimiyya ne musamman na abin da ya shafi shukoki menene muhimmancin shuka musamman na bishiya menene muhimmancin bishiyoyi a rayuwar mu alhamdulillah bishiyoyi suna da muhimmanci sosai kuma duk abin da aka ce yana da rai bishiya ma na da rai kuma duk abin da ka ga dan adam na yi shi bishiya ma na yin nashi kamar numfashi kamar shan iska cin abinci duk abin da muka san cewa dan adam na yi itatuwa masu na yi abin da za mu iya ce shine za ce ba su da jini a jiki amma akwai nasu kalan jinin da suke da shi itatuwa na da mahimmanci sosai ga dan adam kuma ga mu da muke zama in maganan itatuwa sukan kawo abubuwan da sai ka zauna kai nazari shine za ka fahimta cewa itatuwa suna da amfani amfanin itatuwa in mun fara lissafa maka ba iyaka domin a takaice in ba itace ban tsammani akwai wani dan adam da za mu gansu a duniyan nan ba domin itatuwa amfaninsu kaf da kaf da dan adam suke wato suna tafiya tare tare suke tafiya domin shi dan adam akwai numfashi da yake fitowa da shi mukan ce mai carbon dioxide wato wanda bai bukata wanda bai bukata hmm. abu ɗaya da ko ina da ka je duniyar nan shine iska itatuwa su suke ba mu iskan da muke numfashi da shi to wane ne iska kenan akan kira shi oxygen wannan iskan yana da mahimmanci sosai amma kuma ku akwai abin da su ma suke so ga ɗan adam shine carbon oxide shine in mun shakar oxygen sai mu fidda carbon oxide sai su kuma su shaka carbon oxide yana musu amfani a jiki yadda mu ma oxygen yana amfani da shi a jikinmu. to a ba na gishirin ba kamar da ke na tsakaninmu da bishiya sai barai muna bukatar juna ke muna bukatar juna banda wannan kuma duk wani harkar da ɗan adam yake a duniya yanzu yana amfani da itace kiwon lafiya ne gina gada ne gina gidaje ne duk wani abin da kika san ana amfani da itatuwa a ta ma in mun zo cin abinci girki sai mun nema itace banda ya'yan itacen da muke ci banda ya'yan itatuwa da muke ci ba iyaka in ma haɗa waina abubuwan tare muka kawo su sai muga cewa itatuwa suna da amfani sosai suna da amfani. kamar yadda ya yi bayani kamar ita a forestation ma'ana shuka itatuwa musamman dai itatuwa ana shuka shi ne yayin da aka cire wasu and wani lokaci kuma za ka samu wurin da babu wani tsirrai ma mm. ka ji ka shuka itatuwa saboda kamar da ya faɗi suna taimaka mana wajen muka min numfashi muka rilizin su ma suna bamu nasu so yana gina lafiyar mu and kuma na biyu yana rage mana dumaman yanayi shuka itatuwa yawan shuka shi mm. sai ko gida ka gina ana so ka dinga shuke shuke na gwaiba ne na mangwaro ne da duk wani irin itace babu wanda ba shi da amfani in kika duba na uku kuma yana kirkiro da aikin yi a wannan lokaci da muke ciki saboda za ki gama mutane babu aikin yi amma ki je kan titi ki ga masu yadda da fulawa masu yadda kaza duk yana kirkiro da aikin yi masu yadda itatuwan nan kansu aka yanke itatuwan matukan ana yankewa ana shuka wanda suka fi wanda aka yanke yawa to mutane suna sa yana samun mutane da aikin yi kuma in kin duba yanzu in kika duba a yanzu mafi akasarin talakawa suna girki ne da charcoal da kuma itatuwa da kai wannan magana ina ganin shi ya janyo hankali na ga maganan yadda ake kona itatuwa. shin menene zai iya janyo wa al'umma nan gaba yadda in ka lura ba lalle ne idan sun girbi kamar yadda kace ya kamata idan an sara itace guda ya kasance an shuka wa yansu ba idan har ba a bi ka'idar yankin bishiyar shukawa. kin gani ya shi yawan shuka itatuwan da ake magana yana da amfani kuma yanke shi fitina ne saboda abu ne da yake shigo da desert encouragement ake kiran shi a turanci to matukan ana yankewa muna haifar muna eh, zaki ga fili ko kuma ya zama babu wani shuke-shuke hmm. to numfashin da yake releasing mu in adam mu yi amfani da shi kin ga babu kenan hmm. so kafin ki sani shine ke kawo canjin yanayi ma'ana global warming ya rashin shuka irin itatuwa kewa wasu yanayi duk sosai kuwa ba abin da zai dan sanyaya ta to abinda da shi wannan itatuwan da ke gani yawan su shike shike sanyaya shi so da hmm. zaran ana yanke su ba su nan kuma sai ya karo sai ya karo shi and in kika duba na biyu kuma ah, yawan yanke itatuwan yana haifar da fitina ga al'umma saboda zaki je ki ga wuri kona dajin makanta za ga cewa akwai abin da suke rayuwa burgu ne kananan dabobi kananan dabobi sai aka samu extinction of waɗannan abubuwa Wata an shafe su daga an shafe su da ake gani zo cikin gari za ki ga shinge in aka yi ruwa za ki ga beraye manya manya yanzu nan yawan kona suka da ake dinnan ba su shigo cikin gari da wasu suna cin namomin dajin nan da kin ce kowane wuya ga naman daji mm. a ko ina yanzu nan duk sun bace me ya kawo nan kona dazuzzuka nan da ake kin ga ya rage matasa da sauran mutane abinda da za su samu suna ci da kuma abinda su dinga sayarwa domin ya rike da na talauci daga cikin abin da kuka faɗa game da abin da mutum zai amfani da shi musamman ta bangaren da kiwon lafiya kun ce ana samun sakewar numfashi mai kyau wato numfashin da shi dan adam yake bukata yake samu daga wurin bishiyoyi yayin da shi kuma wanda dan adam dan baya bukata a cikin sa ya fitar shi kuma shi bishiyar yake amfana da shi to baya ka bayan wani maganar numfashi da iska mai kyau sai me kuma mutum zai iya amfana da shi a kan a kan maganan itatuwa abinci ne yawancin itatuwan da muke da su muka amfani da su ga abinci na biyu kuma magunguna da ake samu a duniya yanzu in muka duba in ba kwanan nan ma da in kin duba cikin garin kaduna ko ina da kika wuce ana maganar disamba januari february za ki ga mangwarori ko ta ina sun yi yanzu kin wuce ta ina kika ga mangwarori babu babu duk an sassare duk itatuwan wannan na nuna miki mahimmancin itatuwa ga abinci da muke ci in ba itatuwan ba wasu abincin da za mu ci in eh, itatuwan suna nan za mu samu wayannan nutrients ko sinadari da muke nema a jiki irin su vitamin in ba su nan kin ga yaka kawo matsaloli da yawa cututtuka sai ga sun bazu a cikin al'umma to sai muka duba kuma amfanin itacen shine ana ana wannan ana gawayi da shi ba mu ce kar ai gawayi da itace ba mutum mutum zai iya shuka guda goma in ya tsare itace sai ya datsa guda goma kuma yana nan a doka cewa duk wanda ya je daji ya tsare itace da ya shuka goma aka aka bada kuna yi a najeriya ba a yi tambayar da nake son dama muku kenan kun taba samun waɗanda suke zuwa suna sare itacen ko suna kone amma suna shuka. ba iyaka kalilan ne a cikin su suke yi yawanci su ma ba su ma sani ana yi ba ba wayar musu da kai ba ba wai ba wayar da musu da kai ba duk takardar da ka ansa annin gwamnati za ka ga doka na nan wani zai ansa takarda shi dai an bashi permission ya biya kuɗi ya biya araji ya manta da cewa ga abin da ya kamata ya yi a dauji to duk na abubuwan in mutane ba su yi zai haifar da abubuwa daban-daban nan gaba kaman su ambaliyan ruwa yakan tafi ya kwashe abubuwa a hanyar shi sai ka ga guri bai da kyau ruwa ya ja mamaye ko ina mutane sun samu matsala. abin da ke so kara nan shine kamar da farko yanayin shi amfanin shi ga dan adam akwai su da yawa da farko wajen lafiya karin lafiyar dan adam iskan da muke shaka ga wannan shuke-shuke na biyu kin ga lokacin da ake harka na gine-gine da sauran construction waɗannan itatuwan suka yawa aka je ana cire su ana saidawa yana taimaka ma rayuwar al'umma amma rashin shuka wani shi ke haifar da fitina yanayin kona dazukan da ake yi wani lokacin yana da amfani saboda in security ne yawa domin kare hakkin rayuwar nan adam ana iya kona dazukan nan domin a insecurity yawa ana iya kona dazuzzuka domin a kori 'yan ta'adda daga baya a shuka ba za a ce don ba a so a kona daji amma kuma a bar rayuwar nan adam ya dinga cutuwa so ana iya kona daji saboda waɗannan dalilan wani lokutan kuma in aka zo ana construction din nan kwangila ana gina gada ana gina titika ana gine-gine dole a duka katakai a zo a yi gine-gine da shi da ina ke samun shi shine daga itatuwa so gaskiya akwai amfanin shukawa akwai amfanin cirewa domin biyan bukatu na dan adam na yau da kullum yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To, kamar itacuwa nawa ya kamata a ce ko dan adam a rayuwarsa ya taɓa shukawa ko da a ce bai shuka duk shekara ba. Akalla dai ah, a ce ko guda goma ne amma matukan baka yankewa. amma matukan kana yankewa in ka yanke guda biyar a shekara ko akalla ka shuka guda ashirin saboda kullum dan adam ƙara yawa ake yi saboda haka da in akwai itatuwa guda hamsin a yanzu saboda yawan al'umma so muna neman akalla guda ɗari ne hmm. in akwai guda ɗari ne a da saboda yawan al'umma da cunkoso kin duba za ki ga cewa da ana maganar motoci da suke cikin garin nan misali na kaduna kwarkwata kila ce a samu mota guda dubu ashirin yanzu akwai mota sama da guda miliyan daya to kin ga wannan eh, smoke da suke releasing hayaki kenan in babu wannan itatuwa ko itatuwan suna absorbing suna rike wannan hayakin domin kai cutar da dan adam amma an babu muna shakan wannan hayakin yana da matsaloli da yawa ga lafiya abubuwan da muke a wani african climate reporter shine wayar wa mutane da kai musamman 'yan kauye da ba san ba su da wannan ilimin yanke itatuwa da shukawa sa da kuma amfanin shi da kuma sharrinsa kullum kai bukatar su a je gona a yanke itace a zo a dafa abinci a je a shuka masara lokaci yayi a share gona ba san ma ya ake share gonan ba wajen share gonan akwai yadda ake bi saboda in ka matsa ma kasan ita kanta kana masu kasan illa ne to nan sai a dinga samun zaizayen kasa saboda ba kowane lokaci ake yawan sharan kasa ba akwai abin da ake a lokacin da ya kamata in kai shuki a gona to shekara uku hudu to ana so ka kyale gonan ya dan huta ko da ko na shekara ɗaya ne saboda saboda zai ganin back nutrients na wannan kasan domin in ka zo ka sake shuki ka samu albarka mai tsirrai masu amfani kuma wani sabon da muke yi shine mukan wayar da kan matasa da yaran makaranta game da abin da ya kira shuka itatuwa mukan gya ma iyaye ma iyaye su yi kokari su kawo wani sabon salo a cikin gidansu su gyama ma duk 'ya'yansu kowa ya shuka itace daya ko kuma su je su siyo su ce wannan ganaka ka same ido hmm. wannan ganaka ka same ido domin me koya ma yaranmu amfanin itatuwa su san amfanin itatuwa kuma su san cewa yana da maimanci ga rayuwarsu hmm. in ana aka nan gaba sai ga yara ne suke yi da kansu su zama matasa zo zo zama manya amma in ba a yi ta ina za mu yi mu ga cewa itatuwa suna da amfani ga dan adam mu ya african climate report mu muka je makarantu mu nuna ma yara cewa ga abu yanda za yi duk da ake world afforestation day kan kira matasa wato ranar shuke shuke shuke shuke ke kan kira matasa su zo a kai su a nuna musu fili sai kowa a bashi nashi ya je dasa mata ma cikin gida za ka ga an dan keɓe wuri ko da ɗan mangwaro ne ko dan ayaba ne mace ta shuka a gida sai dai wani salo da za ka gani yanzu kowane gida ka ga an shafe shi da samunci kusan babu inda za a kaga an yi wannan wani shawara za ku ba magidanta maza to gaskiya wannan abu ne mai amfani dole magidanta ko gwamnati wasu ce ka yi kaza ba an dai ka san wannan abu na da amfani ko baka sani ba to yau kaji yau ko da gida kake ginawa da ka fara ginin nan kafin ma ka kai ga ka gama ka yi shuka ba wai dole sai ka shiga su manyan itatuwa ba ko mangwaro ne ba wannan ganyayyakin da ke gani magani ne sannan kuma in suka tsira abinci ne muna ci yana taimaka wajen gyara lafiyar dan adam ka dinga cin tuwo shinkafa da nama kadai ba kana cin carbohydrate da protein amma ba vitamin ba ka shan fruit a jikinka ba ka samu lafiyar da ya dace ba musamman yara ku dinga ba yara zaki da nama da sauransu ba zai taimaka wajen gina musu cikin sayan da ya dace ba sai daga yau wannan ciwon gobe wannan ciwon sannan kuma kika duba kika cewa ga yanayin iska da ake shaka iska mai kyau daga wannan itatuwan yana sa a cikin gida ko da a ce akwai zafi babu wutan nefa wannan iskan zai na kara mana ni'iman mu ma ko lokaci ga watan azumi zai zo kuma gashi ana zafi zaka ce an akwai gidanka akwai shuke shuke shuke zaka je wannan karkashin wannan bishiya ku kwanta domin ku samu iska mai kyau kafin a sha ruwa to shawarwari yanzu me ya za a yi mu rage yanda dumamar yanayin ne yake ta hanyar bishiyoyi gaskiyar labari dole ne gwamnati ta shigo ciki saboda lokaci mutane za a dinga bada shawara a nuna muku ga illan kaza ga illan kaza amma ba a ji amma gwamnati dole ta yi doka cewa duk wanda ko da wuri naka ne ta karkashin kulawa gwamnati ne hmm. in kana da gona ka je ka sare ka guda ashirin to ka shuka guda hamsin in ba ka yi ba gwamnati tilasta ka kai saboda lokaci ya kai ga jama'a sai an tilasta su wasu abubuwa in kika duba yanayi yanzu nan ga mutane yau in mutane mata ba su samun ciki su haihu da an gama mutuwa duka duniya ta kare amma da yake ana mutuwa ana haihuwa gashi nan har yanzu ana rayu population din ma karuwa yake yi hmm. saboda me ana haihuwa fiye da nada hmm. to ya kamata a shuka itatuwa fiye da na da wato su ma su kara haihuwa su su kara haihuwa fiye da na da in kan duba yanayin yau muna dabbobi muna da guda dubu kila an yanka guda ɗari biyar ma guda ɗari biyar suna da ciki suka haifi yan biyu suka haifi yan uku suna kara yawa ne to su ma ka bishiyoyi suke so so wani abu mai muhimmanci wajen shuka bishiyoyin nan kar mu manta da wajen gurɓata muhalli gurɓata muhalli babban kalubale ne shi ke kawo ambaliya din da muke gani hmm. za ga wuri ne da ya kamata kar a yi gini amma mutum zai zo wajen da ya magudanar ruwa ya je ya gini hakanan yake kawo lokacin damina an yi saki ruwa daga dam an yi ruwan sama mai masu karfi na sama da sati guda sai ga ruwa ya ambaliya zuwa gidajen mutane kin ga maimakon a gyara muhalli kin ga an gurbata muhalli to ba fatan wani masu sauraro za su karu da irin bayanan da aka yi akan muhimmancin shukar itatuwa da kuma muhimmancin kare itatuwan daga karewa shirin namu zamu mu liƙa filin kwalamar mu tare da wakilinmu a Ghana Hauwa Abdulkarim Yankwaniya da bako da ta gayyato mana. Wayo Allah tuwo. sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin nan naku na kwalama ni hawa Abdulkarim kwana zan gabatar na tare da bakuwan mu har ila yau Hajiya Hafsa Kadiri Ingilishi. Za mu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito. Shito nan da muka yi magana shi wancan sati. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To Hajiya mun sake gayyatan ki. Shito kuma ya ake yi ko ce shinkafa da wake bar mu suma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko haka nan ne wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiransa kawai ka je cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi wani waken kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka eh shi yasa na ce ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma an kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta ita jan shi tana ta cire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta ɗibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi ɗaya to idan ta dora a kan wuta sai ta sa kanwa kanwa dai iya yanda ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya ta ta ba shi ruwa da yawa ban kasan fashin kwarai idan ya dauko fasa sai ta ɗibi wato shinkafanta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi ɗaya sai ta dibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke she ta zuba cikin waken da ke kan wutan sai ta mutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri to shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi yayi ta nuna yayi ta nuna har ya zo ya haɗe wato kan wannan yana canza masa kala wani sai ki ga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki shi ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza canza maka wani ma kalan yana yayi kaman cream kala duka da yadda kake yadda aka yin da ya sake eh ya sake ban ina so in sani shi shinkafa kowane shinkafa ana amfani da shi sa akwai local rice akwai shinkafa dai daban-daban kowane shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafan gargajiya local rice kenan haka ne kasar nan gala akwai wani kowane kasa na da eh, shinkafan kasarsa eh. haka ne wannan kowane shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu gane nan muna ce masa guni to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kin ga in kika waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abin da ake cin waken da shi shine wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ki samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ki samu dan kaɗan misali in kina so kiyaye shi ki shi da yawa ki ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau na'am ko eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da 一晚。 albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wa daida citta kina so kin ya ki amfani da danye kina so kin ya amfani da busasshe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busasshe kananan nan eh aman wasu kuma ba su sa teku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda ya miki eh, busasshen saboda ya miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri she ki daka shi idan kin daka to she ki kawo shi in dai zaki amfani da jata lalle ne she ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta in danya ne kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita she ki saka a cikin turmin ki daka duka da barkonon sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wa'annan duka da wasu kuma yanzu da yake sauki ya zo suna yin su haɗa wa'annan kayan duka she su markaɗa. Cikin blender. Cikin blender su nika. To idan kin nika she ki zo ki ɗora shi mai a wuta misalin cikin frying pan. Amma shi wannan shiton yana shan mai ko sosai yana shan mai sosai. Idan kin ɗora she ki kwashe wannan markaɗaɗɗen kayan ki da kika haɗa barkono eh, ya sunan citta da albasa da ko jatalalle jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin sai ki dora wuta ki zo ma ki so soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasan eh gishirinki da magin ki. to wasu in ba su sa wannan jatalallen ba ko ƙananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ofuku babban kifi ne da ake sa ce su sai dan rabi haka su mummusa sussuka cikin tankon kin gane yana kan wuta a mutsuke shi a mutsuke shi a sa saboda dai a samu ɗanɗano shi yasa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar kika yana ɗaukan lokaci kwarai yana ɗaukan lokaci wani ma yana ya kai ki hawa daya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya ka ci da kuno kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi wannan shiton kin iya ki musu garin kwaki garin kwaki ki ɗibo kaman garin kwaki ki sa ɗan ruwan ki da gishiri ki dan eh, to idan kika ki dan ɗibo ɗan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gane ana iya yi musu su je da shi yana iya kai wata ɗaya ma bai lallace ba ba sai ka ɗaura ka ɗora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata fiye da watanni ma in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko kwantena haka mai murfi wallahi yana kai watanni za zaka ka yi ka ci shi da shinkafa zaki iya cin shi da shi da kuno zaki iya cin shinkafa da wake da shi zaki. a ta biredi ma wasu na cin biredi da shi shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a ci shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shi wani har da dage-dage a ciki mm-hmm. to kin gani yadda ake wake kuma da shito kenan masha Allah shi ma ana cin da kifi ko nama oh wake ki iya ci da komi idan ma kin ga yadda wasu ma suke ci sai ce wai wannan haɗe haɗen yi yawa mm-hmm. saboda kin ga waken da kanshi protein ne mm-hmm. sannan naman ma protein ne protein ne kifi protein ne amma da ki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka duka kwakuma eh, duka ana iya sa a ciki a ci yasa na gode kore da gaske na jin yadda ake wake kenan da shito kun ji mun gode a kakkata wallahi a sha tuwo sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai a dakace mu a shirinmu na rana ita yau domin jin ci gaban wannan tattaunawa mai muhimmanci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. yau da malalaci eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bai